Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Juma'a babban rana 17 ga watan Janairu shekarar 2020 akan mitoci da suka hada da 19, 31, arba'in da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya ji mu ta tashar wata VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanmu da asuba baba ya makeri makiri ne tare da aisha ma'azu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai wata ma'aikatan ayyuka ta tabbatar da cewa shugaban amurka donald trump ya keta doka a bara da ya dakatar da taimakon sojan kasar iran ukraine duk da cewa al'amuran siyasa sun daidaita a sudan har yanzu dai tattalin arzikin kasar yana da rauni shugaban amurka donald trump da jami'an gwamnatinsa sun musanta bayanan da wani tsohon mukarrabin lauyansa ya yi cewa trump din yana sane da matsayin lambar da ake wa ukraine To kanan labaran kenan bayan ko kun gama jin labarai za ku ji irin yadda za a gudanar da shari'ar tsige shugaban Amurka Donald Trump wadda majalisar dattawan kasar za ta gudanar a wata kotu ta musamman. wannan ba kamar kotun da aka saba da ita ba ce a wannan kotun ana iya canza dokokinta a kowane lokaci sanatoci in dai an samu mafi yawan sanatoci suka ce ga inda suke so ko ga abin da suke so dole a bi abin da suke so To bayan haka cin hanci da rashawa na ci gaba da zama babban kalubale a wadda ke addaban gwamnatin Najeriya. To shin akwai wani tasiri da kungiyoyin rajin yaƙi da wannan ɗabi'a ke yi? Za mu je hira da Awal Musa Rafsanjani, shugaban kungiyar Sislak mai sa ido a kan yadda ake gudanar da wato harkokin majalisun ƙasar. Hawa Umar kuma za ta shigo da shirinta na lafiya uwar jiki wanda yau zai magana ne akan cutar hanta ko kuma hepatitis a turanci. Amma duk sai ba kun sha labari. tama Assalamu alaikum barkanku da safiyar yau ga cikakkun labaran duniyar. Wata ma'aikatar gwamnati mai sa ido a jiya Alhamis ta yanke hukuncin cewa shugaban Amurka Donald Trump ya keta dokar kashe kudade a bara yayin da ya dakatar da baiwa ukraine taimakon soja da adadin shi ya kai dalar amurka miliyan 391 wanda majalisa ta amince da shi a lokaci daya kuma ya tursasa wa hukumomin kiev su fara bincike da zai amfane shi a siyasance sakamakon da yanzu haka ake amfani da shi a shari'ar da ake yi ta tsige shugaban na amurka bayan kammala bincike ma'aikatar da ke kula da al'amura ta tabbatar cewa tsarin aiwatar da doka bai baiwa shugaban damar sauya mahimmancin tsare-tsare bisa raddin kansa ba daban da abin da majalisar ta tabbatar sakamakon ya ce ma'aikatar kuɗi da ke ƙarƙashin ikon trump ta ƙi fitar da kuɗaɗen a bisa wasu dalilan da a shari'ance dokar amurka ba ta amince da su ba wannan hukuncin da gao ta yanke ya zo ne ƙasa da sa'o'i ɗaya da rabi kafin a kaddamar da shari'ar Trump a majalisar dattawa inda ake tuhumarsa da aikata laifuka biyu waɗanda suka hada da yin amfani da ikonsa ba bisa ka'ida ba ta hanyar tursasawa Zelensky ya fara binciken Biden bayan ya dakatar da taimakon sojan. Wani bangaren kuma ya hana majalisa gudanar da binciken matakan da Trump ya ɗauka da ya shafi Ukraine. da yake 'yan republican suke da rinjaye a majalisar dattawa inda suke rike da kujeru 53 trump yana da tabbacin cewa zai yi nasara kuma zai ci gaba da zama akan kujerarsa kasancewar kundin tsarin mulki da ake amfani da shi yana bukatar rinjayen ƙuri'u kaso biyu cikin uku na 'yan majalisar dattawan kafin a iya tsige shi wasu 'yan jam'iyyar republican sun yi sukar yadda trump ya buƙaci a yi wato ya yi buƙaci a binciki biden amma kuma ko mutum guda dan republican da ya bai buƙaci a hukunta shi ko kuma a tsige shi daga kan mukaminsa ba ƙasa da shekaru guda kafin ya sake tunkarar masu zaɓe a watan nuwamba a babban zaben ƙasa a yayin da yake neman a sake zaɓensa a karo na biyu miliyoyin yara ne suke fita aiki a maimakon makaranta a latilas kowace rana a sudan domin talauci a ɗaya bangaren kuma saboda babu wadatattun azuzuwan da zai ɗauki duk yaran. Sudan na daga cikin ƙasashen da suka fi fama da talauci a duniya. Tashin gwauron zabi da farashin kayan masarufi suka yi ya janyo zanga-zangar da ta yi sanadiyar hambar gwamnatin Umar al-Bashir. Matashi ɗan shekaru goma sha biyar da haihuwa Murtada Alhaj ya daina zuwa makaranta shekaru uku da suka gabata domin ya taimaka wa iyayensa neman na kalaci. murtada yana zaune ne da iyayensa a khartoum babban birnin kasar kuma a wuni daya yana samun kasa da kwatankwacin dalar amurka hudu wannan hali da yake ciki yana kokarin hana shi cimma burinsa na zama likita yana cewa a koyaushe mahaifiyata takan ce min nan gaba idan al'amura sun inganta a rayuwarmu za ka koma ka yi karatu har ka zama likita amma kwatsam sai al'amuran siyasa suka kwaɓe wanda ya kai ga hamɓar gwamnatin a sudan duk da yake al'amuran siyasa sun daidaita a sudan har yanzu tattalin arzikin ƙasar yana da rauni shugaban amurka donald trump da jami'an gwamnatinsa sun musanta bayanan da wani tsohon mukarrabin lauyansa ya yi cewa shi trump din yana sane da matsin lambar da aka yi wa ukraine da ta kaddamar da binciken abokin adawarsa na siyasa wanda kuma hakan zai amfani trump da yake neman a sake zaɓensa a karo na biyu liv parnas wanda ake tuhuma da yin amfani da samarwa 'yan siyasar amurka tallafin kuɗi daga ƙasashen waje wannan rudu ne kawai in ji trump a ofishinsa na oval a jiya alhamis da rana bisa dukkan alamu yana so ne ya samu sassaucin hukunci don ya fidda kansa waɗannan kalaman sun bayyana ne a daidai lokacin da aka ƙaddamar da shari'ar tsige shugaban a jiya alhamis bayan 'yan majalisar wakilai sun gabatar da daftarin tsige shugaban da suka hada da yin amfani da ikonsu ba bisa ka'ida ba da kuma hana majalisa aiwatar da aikinta a hirarraki da wasu kafafen yada labaran amurka suka yi da shi farnas ya ce shugaban yana sane da duk yunkurin da lauyansa rudy giuliani ya yi don tursasawa ukraine ta fara binciken yadda wato ta fara binciken ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar jam'iyyar democrats waɗanda za su fafata da shi wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden wanda zai amfanar da shi a siyasance a yunkurinsa na neman wa'adi na biyu a fadar white house to masu sauraro kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc dubun dubatan 'yan kasar zimbabwe ne suka fito zanga-zanga a jiya alhamis don nuna kin amincewarsu da yunkurin da wasu suke yi na baiwa masu shari'a cin hanci akan wata shari'ar da ake yi na kalubalantar sake zaben shugaba peter musarika a bara mutane sun ɗau wannan mataki ne bayan da babban mai shari'ar ƙasar ya ce an baiwa alkalai biyar da ke sauraron ƙarar cin hanci a ranar litinin ne aka kai karar gaban hukuma mai yaƙi da cin hanci a ƙasar abin da ya yi sanadin soma wannan zanga-zangar a manyan biranen ƙasar uku labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla bayan da aka rantsar da alkalin alkalin amurka john roberts akan shari'ar tsige shugaban amurka donald trump shi ma ya rantsar da manajojin shari'ar da majalisar dattawa za ta gudanar majalisar wakilai da ta gabatar da hujjojin tsige shugaban kasar ta tsige shi a bara akan zargin amfani da mukaminsa ta yadda bai dace ba da kuma yin karen tsaye ga bincike hassan sallau jibiya mai fashin baki ne a nan amurka ya mana tsokaci akan wannan batu mataki na gaba shine yanzu a ba da dokokin da za su jagoranci wannan kotu da za a shiga kasan wannan wato kamar wata kotu ce yanzu za a shiga su ainihin sanatoci su ne za su zama wato kamar masu sauraren shari'a wanda kuma daga ƙarshe za su kada ƙuri'a na cewa ko eh, sun goyi bayan a tsige shugaban kasa kan shaidu da aka gabatar masu da su ko kuma ba su goyi bayan a tsige mashi ba to abin da zai faru yanzu nan da wannan 'yan kwanaki shine a ɗauki magana karan nan a ce ma su ma fada shugaban ƙasa to ga abin da aka kawo mana majalisar wakilai ta kawo mana wannan madafai na tsiga shugaban ƙasa ga abin da ke tuhumarka ka da shi saboda haka kai ma ka shirya mutanen da za su zo su kare ka a gaban wannan kotu sannan kuma a ba su 'yan majalisar wakilai wannan manajoji da ka ce an nada za a ba su dama wato a ba su 'yan kwanaki su ma su zo su gabatar da abin da suke zargin shugaban kasa da shi su gabatar da shaidu su ma ga dalilin da ya sa suka ci ga cewa ya dace a cige shugaban kasa duk bayan an gama wannan sai a ba su ma masu kare shugaban kasa sai a ba su dama sai su zo su ma su ce ga abin da ya sa suke ganin cewa laifin da ake zargin shugaban kasa bai yi ba ko kuma ma su ce kai ko da ma ya yi bai kai matsayin a shugaban shugaban kasa ba to wannan da da za a shiga cikin cikin 'yan kwanakin nan hajiya ko. to akwai kira da su 'yan democrat a majalisar wakilai suke yi cewa ya kamata a ba da dama akwai wasu shaidu da suke ganin za su iya taimaka ma wannan shari'a shin bisa ga wannan kotun da za a shigar ah, daidai ne a samu waɗannan masu ba da shaidan Wato kasan inda aka baro su suke da rinjaye a majalisar wakilai yanzu kuma an zo inda Republican su suke da rinjaye za su yi ta kamar yadda su ma Republican suka yi ta korafe-korafe a waccan shari'a ta matakin majalisar wakilai cewa ba a ba su damar gayyato wasu shaidun da suke son su gayyato ba to yanzu ma ana tsammanin cewa a wannan matakin shari'a na majalisar dattawa abin da zai faru kenan su wane majalisar wakilai za su ce suna son a kira wane da wane da wane to abin da zai faru shin za a ba su damar su kira su kowa yana ta baba cewa lalle lalle ba lalle ba tunda 'yan republican sun fi rinjaye a wannan majalisa su ba su damar su kirawo duk shaidun da suke son su yi shaida za su bar musu dama haka koko za su yi shari'a adalci da abin da aka ce ana son a gabatar kasan akwai alkali babban alkali a wannan shari'a shi hmm. ainihin shugaban Um, uh, alkalin alkalai na amurka wato hmm. chief robert to yana iya cewa zai bar shaida kaza ta shigo idan aka wato daga magana cewa muna ganin ya kamata alkali ka bamu dama mu gabatar da shaidar wane kamar irin su a mutane da suke da masaniya akan abin da ake zargin shugaban kasa irin tsohon mai bada shawara kan harkokin tsaro wato john bolton hmm. za a iya cewa ana son a gayyato shi alkalin alkali zai iya cewa to na ba ku dama ku gayyato shi amma kuma abin da nake son mutane su gane a wannan karin shine sanatoci suna da dama a wannan karin su ainihin rinjaye su ce kai mu ba mu yadda ba gaba ɗayan mu a kaɗa ƙwara a ga cewa ainihin waɗanda suka ce idan ya faru wanda aka ce ba su yadda da hakan ba sannan kuma su rinjayi abin da alƙalin alƙali ya ce to wannan ba kamar kotun da aka saba da ita ba ce a wannan kotun ana iya canza dokokinta a kowane lokaci sanatoci in dai an samu mafi yawan sanatoci suka ce ga inda suke so ko ga abinda suke so dole a biya abinda suke so to kaji To a wannan shari'a akwai gabar da za a iya kai shugaban kasa ma ya bayyana a wannan shari'a? To daga wannan wato tambaya ce kuma za mu tashi a shirinmu na gaba. Hassan Sallau Jibiya ke mai fashin baki a nan Amurka. Bacin cin hanci da rashawa na kara zama kalubale a Najeriya duk da kokari da 'yan fafutuka ga wannan da yaki da wannan mummunan ɗabi'a ke yi. Awal Musa rafsan jani babban jami'in kungiyar sislak ne mai sa ido akan harkokin majalisu da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa ya faɗa a wata hira da muka yi da shi a nan washington yana mai cewa sannan akwai wasu sun wuce karfin sun karfin doka da oda suna yin abin da suka ga dama saboda suna ga cewa suna da alaka da gwamnati mai ci ko kuma wato jam'iyya mai mulki ko kuma suna ga cewa suna da alaka da wato mutanen da suke fadar shugaban kasa. Bar mu duba irin abubuwan nan da matsalolin nan da ka faɗa a matsayin ku na masu sa ido akan yadda zababbun wakilai da gwamnati za su yi abin da ya dace. Irin waɗannan abubuwa idan sun bullo menene ku wasu matakai kuke ɗauka? Shin matakan ku yana kai ga har ku gabatar da ƙara a gaban kotu yadda za a kama mai laifi ko da menene mukaminsa ko da ma shugaban kasa ne to tsarin kundin mulkin kasa na najeriya shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa da gwamna da mataimakin gwamna ba a iya yin shari'a da su har aka yi nasara har sai in sun sauka da kan mulki shi yasa zaka ga cewa ba za a iya kama su ba duk irin fatakar da za su buga ba za a iya zuwa kama su ba to mu kuma kungiyoyi irin namu na masu fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa da kare haƙƙin bil'adama da tabbatar da gaskiya da adalci da bin dokokin najeriya abin da za mu iya yi kawai shine mu wayewa da jama'a kai su san hakkin su kuma su tabbatar da kan cewa sun yi abin da yake tsarin mulkin ƙasa ya bar kada su yi abin da ba daidai ba kar su yi wato rigimu ko kuma ta da hankali ko kuma abin da yake dai bai shiga tsarin kasa ba. To kun daɗe irin wannan gaskiyan kuna ta faɗa kamar da ka ce shu shugabannin ba sa son faɗan gaskiya kun ta faɗan gaskiya amma kuma abubuwa almundahana da wasu abubuwa da ake zargin mutane ana nan ana irin waɗannan zargin kenan ba wani katabus da kuka yi kenan akwai katabus tun da kaga yanzu magana nan da nake maka ai mun muna tattaunawa da gwamnatocin Amerika Birtaniya da Turai kan duk waɗanda suka saci kuɗi suke satar kuɗin gwamnati a Najeriya ko a jihohi ko a karamar hukumomi ko a gwamnatin tarayya kar a kyale su da su iyalansu su shigo Amerika yanzu maganar da nake ma da yawa da damansu ba sa iya shigowa Amerika Tuba da awal Musa Jani kenan babban jami'i a kungiyar like mai sa ido a kan harkokin majalisu da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya ga kuma wannan saƙon mai tushe babu hausa e, ya Masu saurare Albishirin ku? Allah ya dare gari ya waye. Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na murya Amurka. A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi fil. Da ɗan gari. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa sashen Hausa na murya Amurka VOA. Kowa ya bar gida? gida ya bar kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar baki mai yanka wuya shiri ne da kan duba lamuran siyasa ci gaba dambarwa da kuma kalubalen demokuraɗiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka yeah. yanayi da muhalli shiri ne da zai rika taɓo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin ƙoƙarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu. Matasa a duniyar gizo. Shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa. Ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zamar mana kamar anta da jini. Kasuwa akai mikilo ne, kasuwa akai ciniki gaskiya muna muna karrama masu ciniki da nawa kika saya gaskiya na ce dubu a ya wuce gaskiya ya wuce kara mun sai da maki gaskiya da dari biyar muke sai a na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai bashi da dari hudu kasuwa a kasar wani kaya sai amale male labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Ko shakka babu haka batun yake. Waɗannan shirye-shiryen da na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe goma sha biyu ne da binti goma sha takwas na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar hepatitis. Hepatitis wani ciwo ne da ke shafar hanta kuma takan kawo kumburin hanta da ciwo a wasu lokutan ma takan sa hantan ta ki yin aiki daidai ko kuma yanda ya kamata. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Masu sauraron barka da wannan lokaci. To likita ko za ka yi wa masu sauraron mu karin bayani akan cutar hepatitis? Hepatitis wani ciwo ne da ke shafar hanta yakan kawo kumburin hanta ya sa kuma hantar a samu ciwo a wurin kuma aikinta sai ya zama baya yi akan yadda ya kamata. Kuma hepatitis nan ka. kala-kala ne akwai wanda kwayoyin cuta suke kawowa na nau'in virus wanda shi aka fi sani sannan akwai wasu abubuwa kamar kwayoyin cutar nau'in bacteria su ma za su iya kawowa ko kuma abin da ake cewa parasite su ma za su iya kawowa ana iya samun wasu sinadarai su kawo hepatitis abin da ake cewa chemical hepatitis amma saboda fage ne mai girman gaske wala Allah za mu takaita bayanin akan na viral hepatitis nan wanda yanayin kwayar cutar virus kenan take kawowa su ma a cikin su sai mu duba waɗanda suka fi aka fi sani kuma suka fi kawo matsala to a su kansu dangin hepatitis nan wanda kwayar cutar virus take kawowa akwai su irin su hepatitis a hepatitis b hepatitis c d da sauransu kuma wadda aka fi sani wadda ta fi shahara ita ce hepatitis b hepatitis a abin da ya sa al'umma da dama ba su faye damuwa da ita ba saboda kashi 99.9 idan an same ta yawanci suna warkewa kuma ba ta ba da matsala nan gaba na tsawon lokaci kuma ana ɗaukar ta ne ta hanyar ruwa ko abinci ko kuma sauran ma'amala dai akwai hepatitis b wanda ita ta fi shahara da c ita ma tana daga cikin wanda suka shahara wanda kuma suke kawo matsala sosai bayan an yi fama ta dan wani lokaci da za su iya kawo cuta su kwantar da mutum su hal da shi nan gaba kuma za su iya kawo abin da ake cewa cirrhosis ko kuma su kawo cutar daji ta hanta wato liver cancer kenan ta wannan hepatitis b da c kusan yanayin yadda aka yi ɗaukar su yanayi ɗaya ne akan ɗauke su ta hanyoyi kamar yadda ake ɗaukar kwaya cutar kanjamau abin da ya shafi ta amfani da abubuwa da suka shafi jini kamar reza ko almakashi da sauransu wanda ya ɗauki jini ya taɓa na mai hepatitis kuma ya yanki wanda ba shi da shi uwa mai hepatitis suna iya ba jaririnta sannan kuma ma'aurata sukan iya daukar hepatitis na za a iya daukar ta kuma ta karin jini ko kuma amfani da ah, kamar yadda muka magana wasu ah, abubuwa na kayan aiki na asibiti idan ba a kula da su ba wannan shine takaitaccen bayani akan waɗannan kwayoyin cuta da suke kawo hepatitis bayanin yadda ake iya ɗaukan cutar ko kuma yadda mai ita yake iya yaɗa ta kayi maganar cewa uwa za ta iya bawa jaririnta shin kenan za a iya cewa cutar hepatitis tana daga cikin cututtukan da ake iya gano. gado? To ba gado ba ne sai dai kwayar cutar hepatitis din musamman hepatitis B din nan ko C za su iya bi ta hanyar jini su kai ga mahaifa abinda ake cewa placenta za su iya shiga kuma ta placenta na har su shiga ta jariri. Idan jinin uwa ya haɗu da na jariri zai iya ɗaukar wannan kwayar cuta ta hepatitis kamar yadda ake iya ɗaukar kwayar cutar kanjamau kenan. Saboda haka ba wai gado ne za a ce an gada ba to amma za a iya ɗaukar ta daga uwa zuwa jariri. Cuta ce wadda mai ita yakan iya yaɗa ta. Shin tana da rigakafi? Eh akwai rigakafi, akwai allurar rigakafi da ake yi a yawanci yanzu idan aka duba yanayin allurar rigakafin ƙasar mu ko nan Najeriya da kuma kusan kowace ƙasa a duniya ana haihuwar yaro za ki ga allurar da ake fara bashi daga BCG sai kuma hepatitis nan sai wasu ƙasashen kamar namu inda ake ba da na rigakafin polio. Saboda haka akwai allurar rigakafi tun daga haihuwa sannan wanda suka girma kuma ba samu allurar rigakafin nan ba su ma ana ba su musamman kuma wanda aikin shi yake da hatsarin gaske kamar masu ma'aikatan lafiya wanda harkar su ta shafi harkar jini da sauransu akan ba su su ma allurar nan sannan kuma gaskiya duk wanda ya san ma bai taba samun allurar nan ta rigakafi ba ta hepatitis B din nan da bukatar ya same ta saboda ba a san ta yana za a hadda kwayar cutar ba to likita ya ya kamata a kula da mai fama da cutar cuta ce mutum zai iya ɗaukar ƙwayar cutar nan a jikin shi ba tare da ya san tana jikin shi ba kenan yana da ƙwayar cutar amma cutar bata kawo abin da ake cewa acute hepatitis din ba bai kawo kumburin ba bai san ma cewar yana da ita ba kuma zai iya yada ta a haka din a wanda ya kama kuma takan iya zama tsananin ciwo saboda kumburin nan na hanta da sauransu hanta take aiki tana iya kwantar da mutum tana iya yin kisa a take tana iya kwantar da mutum kuma na tsawon lokaci yana fama dama banda kuma nan gaba idan ta dau lokaci tana iya kawo cutar da ake cewa cirrhosis wato hanta sai ta yankwa ne ta kasance ba ta aikin da ya kamata ta yi ko kuma a samu cutar kansa a asibitoci idan aka kawo mai irin wannan ciwo aka tabbatar da ciwo ne na hepatitis akan ba da shawara a ware shi gefe kayan aikin da za a yi mai amfani da shi za a kula da shi sannan su ma 'yan uwa da suke jinya shi za a ba su shawarwari abin da ya kamata kamar yin amfani da safar hannu hannu saboda in za a taba abin da ya shafi ko jini ko fitsari ko wani abu da haka misali idan mutum ya yi da allurar rigakafin cutar hepatitis zai iya mu'amala da wanda yake dauke da cutar kuma sa'annan rigakafin nan za ta kare shi ba zai dauka ba to rigakafi ba yana kare mutum ɗari bisa ɗari ba ne a mafi yawancin lokaci amma dai idan aka yi wannan allurar rigakafin to da wahala mutum gaskiya ya kamu din akan iya samun matsaloli wurin allurar allurar rigakafin misali wasu za su fara allurai ne ya kamata a bada akalla guda uku cikin wata shida a yi ta farko bayan wata ɗaya sannan kuma bayan wata biyar kenan allurai guda uku cikin wata shida to wani za ki ga ya samu allurar kwaya ɗaya bai dawo ba wani kuma ya samu ta biyu bai ta uku ba saboda haka sai tunanin ya samu rigakafin nan ba kuma lallai ba saboda haka eh, ko da ya samu allurar rigakafi akan ba da shawarwari yadda zai mu'amala da wanda ciwon ya kwantar to likita shin akwai wani nau'i na abinci da ya kamata mai cutar hepatitis ya rika ci ko kuma ya kauracewa? To ya danganta idan ciwon ya kwantar da shi ne tun a asibiti ma akwai dokokin abincin da za a ba shi din. Saboda a wannan lokacin ita hantan nan tana buƙatar ta huta har aikin ta ya dawo. Saboda hantan nan ɗaya daga cikin amfaninta shine tana mu'amalantar wato ta tafi da wasu gubobi da sauran sinadarai da jiki ke idan ya yi amfani da wasu abubuwan ya tara kara su misali sinadarin protein da sauransu abin da ba a bukata za ta mai da shi zuwa abin da ba shi da hatsari a fitar da shi jiki to in ya kasance ba ta yin wannan tofa waɗannan abubuwan za su tattaru a jini kuma za su kawo matsala a asibiti idan an kwantar da mutum yana cikin wannan hali to za ki ga an sa dokokin irin yanayin abincin da za a bashi hasali ma sai ma'aikatan asibitin sun duba sun tabbatar da cewar abincin da ya kamata mutum ya ci din ya kamata a bashi sannan in za a sallame shi ya danganta ga yanayin ciwon nashi za a ba shawarwarin ga abin da zai kaucewa ga abin da zai kaucewa na dan wani lokaci har Allah ya sa ya samu sauki kuma hanta ta dawo aikin yadda ya kamata. Wannan kenan yana nuna cewa idan mutum ya sha fama da cutar inda an ɗauki matakin da ya dace zai iya warkewa kuma hantarsa ta dawo aiki yadda ya kamata? Eh, zai iya warkewa hantar shi ta dawo kuma yadda ya kamata ba tare da wani matsala ba. Wace shawara za ka ba wa jama'a domin kare kansu daga kamuwa da wannan nau'i na cuta da kuma kuma sauran ma cututtuka baki daya. Na farko dai allurar rigakafin nan da ake yi musamman wannan lokacin an ci sa'a kamar ita hepatitis nan tun daga haihuwar yara in ka je asibitoci akwai allurar rigakafin nan da ake bayarwa sannan idan ya kasance uwa tana da shi a awo an tabbatar tana da shi akwai matakan da za a ɗauka a tabbatar cewa jaririn ta zai bai samu wannan cuta ba sannan a guji amfani da irin su reza da sauransu mutum ya amfani da shi kawai kawai ya miƙo ma haka ba a goge ba ba a ɗauki matakin da ya kamata na tsaftace su ba saboda zai iya zagayawa cikin al'umma ya yaɗa cututtuka matuka amma duk abin da za a amfani da shi ya kasance an tsaftace shi ah, an ɗau matakin da ya kamata kafin a ce za a amfani da shi ba wai rashin yadda ba ne idan an yi wannan sannan idan mutum yana da ciwo da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar da ciwon nan a ɗau mataki misali mai ciwon hepatitis nan zai iya kama da zazzabin cizon sauro idan aka kuskure sai a je je kuma a bashi maganin da ba shi ya cancanta ba maimakon ya samu sauki sai kuma abin ya kara zama ya rude. Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Lawal Musa Tahir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya ni gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. To madalla gaida hawa Umar yanzu kuma ga labarai a takaice. a takaice miliyoyin yara ne suke fita aiki a maimakon makaranta a latilas kowace rana a sudan domin talauci a ɗaya bangaren kuma saboda babu wadatattun azuzuwa da zai ɗauki duk yaran shugaban amurka donald trump da jami'an gwamnatinsa sun musanta bayanan da wani tsohon mukarrabin lauyansa ya yi cewa shi trump din yana sane da matsin lambar da aka yi wa ukraine ta kaddamar da binciken abokin adawarsa na siyasa wanda kuma hakan zai amfani trump da yake neman a sake sa a karo na biyu to duka duka da wannan ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan safiyar sai can da hantsi za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryenmu mu sai dai kafin mai sallama muna taya tahir abdullahi gumal da amaryansa salma nu'amma wato barau dan batta murnar ɗaurin auren su wadda za a yi yau juma'a da misalin karfe biyu na yamma a masallacin juma'a shek ahmad tijjani da ke kofar mata kano haka kuma muna taya iyayen ango sanata abdullahi gumal da muniru uba gumal murna sai kuma wato ta'aziyya zuwa ga hajiya mairo wato da iyalan gidanta kenan a birnin kumasi na rasuwan ɗanta abdullahi mai inkiya alaye an laji kansa da rahama a madadin kowa da kowa don sashen hausa da murya amurka baba yakubu ne ke sallama da kusai anjima salamu alaikum roi Afrique. Le monde aujourd'hui.